Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi wa sallam. A yayin da aka samu wani malamin ustazin izala ya fito a wannan wata na azumin Ramadana yana tafsiri inda ya ɗauko mace a matsayin wacce za ta ke ja masa baƙi da suke zama kafaɗa da kafaɗa da sai iyan tana jan baƙi yana fassara yana tafsirin alƙur'ani mai girma zuwa yanzu ne malamai da ɗaliban ilimi na kowane ɓangare da kowane aƙida sun fara fitowa sun masaca sun nuna sun fara nuna a duniya cewa fa da wannan ustazin izala yake yi fa ba daidai ba ne ba bai kamata kai tsaye ya fito a social media ya ɗauko mace a matsayin wacce za ta dinga ja masa baƙi yana fassarawa ba kuma suna zaune kafaɗa da kafaɗa ba wannan wata hanya ce da yake ƙoƙarin ya buɗe sabuwa wacce ba a san da ita ba kuma za ta iya kawo fitina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 wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd a ƴan uwa musulmai a gurguje cikin wasu ɗan mintuna ina son ɗan wani tsokaci ne akan wannan malamin kuma akan wannan malamin wanda yake ganin cewa abin da ya yi daidai wato abin da ya sa na ga sha'awar cewa in yi magana akan wannan bidiyon shine karkasuwan mutane kaman uku akan abin da ya shafi wannan bidiyon wasu suna ganin cewa ya yi daidai wannan abin da ya yi wasu suna ganin cewa ya yi daidai ai mace shi ce sauraka ya ta koma mai zai yi ya zo ya yi da ita wasu kuma suna ganin cewa abin da ya yi bai dace ba abin da ya yi ba daidai ba ne saboda wannan abin ya saba ma musulunci ya saba ma karantarwa ta ah, mazarsa salama saboda cewa wannan abun ba inda aka yi aka same shi shi kanshi tafsirin ma ana ta baba a kan yiwuwar shi da rashin yiwuwar shi ko kuma ingantar shi ko kuma da rashin ingantar shi sannan yau kuma an wayi gari sai zama to cewa wai kuma yau ma yanzu mata ne masu koma suke eh, jan baki so gaskiya ba za mu bar wannan abun ya to cewa ya ci gaba da yaduwa ba dan idan aka sama wannan bawan allah ido to gobe ma wani zai iya zuwa je dauko wata ɗalibar shi jibi ma idan ya tashi wani zai iya zuwa je dauko eh, eh, wata daban sai fitina ta zo ta shiga da sauransu ba na so in faɗaɗa maganganu akan maganganun da yake cewa wai muryar mace kaza wai muryar mace kaza kaza duk maganganun da yake ganin cewa mutane ba su yi karatu ba kila suna faɗa cewa ba daidai ba ne eh, maganganun da ya zama cewa suke faɗa da sauransu yana so ya bada hujjoji zai yi wahala a iyakacin sani na ya yi ba da hujjojin da zai iya bakin ɗin wayannan abubuwan da yake tsakanin ƙur'ani da hadisi zai yi wahala yanzu ka kaddara cewa ita wannan matar ta shiga ta nan eh shi ce na biyu kuma ta sa niƙabi ta rufe eh, fuskarta sannan kuma muryar mace ba al'aura ba ce amma a ina ne muryar mace ta zamanto cewa al'aura shine lokacin da ya zamanto cewa mace take wato rairaye muryarta ya zamanto cewa ta shigar da wato rakwarkwasa a cikin muryarta a wannan lokacin muryarta ta zamanto al'aura yanzu misali inda matan nan take karanta Alƙur'ani, shin dan Allah tsakani da Allah rere karatun alƙur'anin take ko kuma karanta shi take kawai karazube in karanta shi take karazube wannan dama haramun ne ta saba ma Allah subhanahu wataala domin Allah ya umarta cewa a karanta ƙur'ani da a ya shi sannan in kuma ta rera shi to nan ma ta saba wa Allah subhanahu wata'ala domin menene ta bayyana karatunta wani kuma a gefe ba wani wai cewa wai sai kana da wai eh, raunannen zuciya shine zai sa ya zamanto cewa wai ka ji daɗi a ciki ƙur'ani fa aka ce fa ƙur'ani namiji ma yana karanta alƙur'ani yana rera shi ka ji daɗin karatun dama abin da ake so ka ji daɗin karatun ka ji daɗin karatun ka ji cewa wannan karatun da ake yi karatun ya shiga cikin zuciyarka ya ratsa ka wannan shine abin da ake nema in mutum zai zo ya karanta qur'ani a karanta qur'anin ka ji qur'anin bai maka tasiri ba a cikin jikinka to me amfanin sauraron karatun alqur'anin me amfanin jin shi sannan kuma sai ya zamanto cewa mace ce take karanta wannan alqur'anin to don girman Allah ka gaya mun ta inda za a yi a ce in namiji ma ya karanta alkur'anin an ji daɗin karatun shi an so karatun alkur'anin da ya zama cewa yake yi to ina da mace da ta zama cewa take karatun ina da mace da ya zama cewa ita ce ta zo take yin karatun sannan kuma macen da ya zama cewa take yin karatun sai ya zama cewa ko matar wani fa matar wani ya zama cewa ta zo tana yin karatun alkur'anin sannan mutanen da suke so su mara masa baya suke ganin kamar ana exposing din shi akan wannan abin da yake yi ba wani exposing din shi da ake yi inda shi ma baya so a exposing din shi to bai kamata ya zama to cewa har ya kafa kyamara ya sa ya zama to cewa har yana yana yana yi ba dan wani na ga wani yana mun magana TikTok cewa ya za in sa shi ba haka ya kamata ban sauke bidiyon a duk mutumin da ya aka dauke shi a hoto dama yana so a yada shi ne har aka sa a ciki sannan yanzu kai ka zo da kai da matarka ka zo wai kai kana tana ja maka baki kai fa da bakinka kake cewa mata kuke ma karatun in mata kuke ma karatun me amfanin bayyana shi yanzu idan bidiyon nan ya fita iya matan ne kadai za su dinga ganin karatun da sauransu sannan ni abin da ya kara ma bata mu rai a cikin abubuwan shi da yake faɗa a matsayinka na ɗalibin ilimi ka dubi siffa da Allah subhanahu ta'ala ya maka siffa kyakkyawar siffa amma dan Allah ku ji irin kalmomin da yake amfani da shi wannan kalmar ya dace da wanda ya zama cewa na ɗalibin ilimi don Allah wannan kalmar ta dace da da ɗalibin ilimi a ce ɗalibin ilimi ne yake faɗan wannan kalmomin ji a ƙarshen abin da zan ce da wanda suka zage ni suka ce min fasiki da wanda suka ce min gaɗan iska da wanda suka ce min kaza duk gaba ɗaya na yafe musu ba na fatan tsaya da kowa a gaban Allah ranar alkiyama mi isa ne fa'idan shi ranar alkiyama ɗan uwa na musulmi mu tsaya da shi a gaban Allah ya zamto wai mun yi hisabi da shi kada Allah ya nuna mu wannan ranar ba na fatan Allah ya nuna mu na gani irin gurup gurup din nan da ake buɗewa ya karfi ya zama kamar gidan jarida sun fi karfin guda goma sha haka aka ɗauki hoto na malam aka dinga ya da dalili a gari an kira ni daga state daban-daban ana mun magana akan cewa malam wai ne ke faruwa ne na ce ga abin da ke faruwa na ina yin karatu ni da matana da yana gaba ɗaya mutane sun kwakwaci a ƙasa ana can ana iskanci irin su murja kunya suna iskanci suna ma malamai iskanci da iya shege ba ɗan iskan da ya ɗaga baki ya magana sai mu yanzu mun zo muna karatun alƙur'ani ne sannan za a zo ana wani iskanci kai za ka ɗauka mun tara mata ne a masallaci kawai ana fasikanci ba zan bata ma kaina lokaci akan wannan ba kun wannan bayanin da nayi shine face and last shine farko shine karshe ba zan ƙara magana akan wannan ba ni wannan yana daga cikin tsari na ina yin abin da ya kamata ko to wannan abin da nike yi wanda ya kamata wallahi wani ba zai zo a gefe kawai ya bata mun lokaci in tsaya ina bi ta kanshi ba ga mata na nan da ta gani ta ce kuzu billahi to yanzu kai ka faɗa masu ni matar ka ce mana Na ce ina ma da lokacin shi kenan ai ban ma da lokacin shi ya gano cewa da wane muke karatu ba amma akwai mutane kirki a ciki suka dinga cewa ku ji tsoron Allah ba ku ya dinga faɗan alkhairi wa ya sanar da ku ko matan shi ce ta gani ma wannan matan shi ce ba inda za a yi ɗauko ƴar wata yanzu yana irin wannan abubuwan da shi kuma ba ni kaɗai na fara ba malamai da yawa duk gasu su nan sun yi na rasa abin da ya sa ni karan tsanan ya faɗo kaina na ban kai ba ne shi yasa aka ɗago ana ta surutu ana ƙananan maganganu Allah ya shiryatar da mu baki ɗaya, muna fatan Allah ya shirye mu da su duka don haka yanzu za mu ci gaba da ainihin tafsirin alkur'anin mu daga ainihin inda muka tsaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako ya shige mana gaba wai wani ya ce ai yanzu sanadiyar wannan muryar nata kawai zai iya sa ku saurara ku ji wai sanadiyar muryar ta kawai zai iya sa wani sha'awa ya taso mai idan sha'awa ya taso mai kuma har ya releasing wai mani ya fita eh wai saboda kawai qur'anin da take karantawa duk muryar matan da yake ji a gari da wanda yake gani a midiya bai releasing ba sai kadai wanda ta zo saboda shi bakin maye ne dan iska ne shedani ne shedan na sama wanda aka je ko shi ya haife shi sai ya sashi ya yi release ga dan iska ai sai ka je kai ta yi ka samu botiki ne ka tara idan kana yi sai ka ci dan iska na gaske Allah ya sa mu dace <laughs> to jama'a kun ka um, magana da nake faɗa yanzu duk abin da ya yi fa a baya fa ku ji kalaman nan fa kuma mata ne yake karantarwa kuma mata yake gaya ma wannan kalmomin da sauransu aba haba jama'a don Allah mu dinga daraja a harkar karantarwa da sauransu shi yasa wasu zaka ga suna cewa ma shi karantar wannan gabaki ɗaya ma wasu sukan haramta ma ka je kana karantar da mata da sauransu kaga irin wannan kalaman da yanzu yazo yake yi ma matan nan yake gaggaya musu wannan abun don girman Allah yanzu wannan kalaman ya dace a ce malamin addini yana faɗin su da sauransu fi sabilillahi haba malam Allah Allah ya samu dace wato yan uwa yacca ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi ya fito yi wannan ustazin izala raddi ustazin izala wanda ya ɗauko mace a matsayin mai ja mata baƙi shi yana tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan wata na azumin ramadana da muke ciki kenan an ji ya shi wannan matashin malami ya fito ya bayyana wa duniya cewa wannan wata kofa ce ake so a buɗe wacce ba za su bari wannan kofa a buɗe ta ta samu gindin zama ba saboda wannan za ta iya jawo fitina bai kamata a ce mutum ya ɗauko mace ko da muhara masa ce a social media su zauna kafaɗa da kafaɗa tana ja masa baƙi yana fassarawa ba ya je ya ɗauko namiji ɗan uwansa shine ya fi a'ala an ji kuma ya ce danna bidiyonsa inda ya nuna cewa daga kalaman da shi wannan ustazin izala ya dinka saki a matsayinsa na malami kana ji ka san ya saki layi ya zo da abubuwan da bai kamata a ji malami yana fitowa yana faɗan wannan ba kuma a gaban mata ko kuma a gaban mata yake san da ya ce mata yake karantarwa da sauransu ba to Allah ya kyauta Allah ya nuna Allah ya tsaye da mu akan hanya ta madaidaiciya hanya ta gaskiya amin a zama tare da mu a wannan tasha ta taskiya tv don kawo muku karatattakan malamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu